بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إخوة الأعزاء وفراس العقيدة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه، منا بيك بوديا الله سبحانه وتعالى ميكوا ميكومي وندا a kaddarawansa ya ba mu dama na haduwa a yau da ku a wannan yini wanda muke karatu a wannan littafin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne alfura'ani mai girma littafin da shi kadai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar a kan ƙasa ya kuma yarda a bauta masa da shi ita ce kitabun hidaya ita kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wal yatadhakkara ulul albab ita ke littafi mai daraja mai albarka wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aminta ya amintar ya yarda ita magana sai abota da shi ita ce littafin da Allah da kansa yake mun saukar da shi zuwa gare ka wanda yake kunshi da albarka da alkhairi mai tarin yawa domin ne a dinga yin tadabburi da abubuwan da ayoyin ya kusa ma'ana idan aka karanta a ɗau sabo da yake fito hmm. Allah subhanahu ta'ala ya yi hidima da dama a cikin wannan littafi Allah ya sanya waɗansu matakai a wannan littafi mataki daga ciki da Allah madaikin sarki ya sanya ya wajibtar da zaren an fara karantawa ta kowa shi hmm. yana daga cikin ɗabi'a halayya ta magabatanmu sahabban annabi muhammad da ainihin magabata in sun jana karatun alkur'ani shiru suke yi shi ya sa wa annabi muhammad ya hana ku dinga karanta wa juna karatu a kan junanku wannan yana yi wannan yana yi ma'ana wannan na daga murya wannan na daga murya sai a samu abin da kira ta kai ba ka fahimta wannan baya fahimta ita kuma ka'idan alkur'ani in ana karanta ta shiru ake yi a saurara addini Allah ya fada domin ka yi aiki da shi to Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu to yan wa zan ba amanta ba ajiya mun gama karatu a cikin suwa da ake kira suratul tin sura da ke magana dangane da rantsuwa da Allah madaukakin sarki yayi akan wayansu bishiyoyi attinu waz zaitun ce bishiyan baure da kuma zaitun ce bishiyar zaitun Allah subhanahu wa ta'ala ya yi rantsuwa da su saboda saboda bishiya ne wanda suke dauke da albarka bishiyar da suke yin magani sannan Allah subhanahu ta'ala ya sake rantsuwa da garin Makka hmm. wanda kowa riga san me menene garin Makka me kuma ake nufi da wannan gari gari ne wanda yake dauke da alheri gari ne wanda yake dauke da albarka to a yau kuma dalilin kuma rantsuwa mun san dalilin rantsuwa Allah ya ce ya halitta dan adam mutum a kyakkyawan kama kama mai kyau sura mai kyau in between tsakanin sura ma'ana sura mai kyau zuwa wani lokacin da Allah zai sake kwace wannan sura din shine ya dawo da shi mafi kaskancin halitta shi malaman mu suka ce yawan shekaru rashin karfin jiki da abubuwa makamantan haka mun kuma karanta hadisi na manzo Allah yake cewa kai amfani da daman ka kafin irin wannan lokaci zai same ka saboda mutane suna wasa da lokacinsu abubuwa guda biyu mutane na wasa da shi sai asihatu walfaha lafiya da kuma ainihin lokaci saboda haka wannan sura yau kuma za mu tashi sura da ake kira suratul alaq wannan sura suratul alaq kamar da aka sani suna da aka fitar da shi a mafi yawan littattafan tafsiri shine ake kiranta suratul alaq amma ta shahara zamanin sahabbai sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi da suna suratu iqra bismi rabbik ma'ana suna da ya biyo a farkon sura lokacin da aka saukar da wannan sura ita ce sura da aka fara saukar wa manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ma'ana ita ce sura ta farko da aka fara fara manzan Allah a jerin saukanta wannan sura ita ce sura ta farko kamar da ya tabbata a cikin littattafan hadisi da na tarihin sira ita ce sura na farko kuma shi ne zance mafi inganci a wajen malamai wannan sura malamai sun yi sabani dangane da adadin ayoyinta akwai wanda suke ganin ayyarta guda goma sha tara ne a lissafin mutanen kufa da basara a wurin mutanen shan kuwa sura ce suke da ayoyi goma sha takwas kaga akwai bambancin aya ɗaya kawai mutanen sham da kuma ainihin lissafin mutanen kufa da basara amma mutanen madina da makka adadinsu a wajensu shine ayoyi ne guda ashirin daidai wannan sura dalilin saukanta kamar da ya tabbata cikin hadisi aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar da imam bukhari ruwaito haka imam muslim ma yana ruwaitowa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam farkon abin da aka fara nunawa manzon Allah shine mafarki kuma duk sanda ya yi mafarki sai ya gan shi kamar hasken asubani ma'ana abin sai zama da gaske sannan aka sanya masa son ya dinga zama shi kadai ya rika fita yana zama shi kadai mazala kan fita zuwa wani kogo wani dutse wanda a can garin makka wanda ake kira dutsen hira kogon hira haka yi zuwa tarihi shine dutsen hira yakan zauna shi kadai a wannan kogo tsawon wasu kwanuka har idan guzurin manzon Allah ya kare sai ya dawo gida wurin matansa Khadija Allah ya gara masa yarda don ya sake tana da wani guzuri yana cikin haka wani rana kawai sai mala'ika Jibril ya zo kwatsam ba zato ba tsammani ya zo wajensa yana zuwa wurin manzon Allah a wannan kogo sai ya kama manzan Allah ya matse shi har sai da ya wahala sosai da ya sake shi sai ya ce da shi yi karatu ikra yi karatu manzan Allah ya ce wa ba a da bukari fara karatu ba sami zan karanta ba malaka ya sake kama shi na biyu sake matse manzan Allah ya sake shi ya ce yi karatu manzan Allah ya ce ba na karatu ya sake shi ni ba mai karatu wani ya sake kama manzon Allah a karo na uku ya sake matse shi ya ce da shi ka yi karatu da sunan ubangijinka wanda ya halitta har zuwa aya na farko zuwa aya na biyar da kamar da za mu karanta to a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita daga wannan kogo sannan manzon Allah ya fiskanci mala'ika Jibril a wannan lokaci mala'ika jibril ya zo ne da irin halittar da Allah ya yi masa manzo Allah ya ce na ga mala'ika jibrilu da fuffuki ɗaɗɗaya har kusan fuffuki guda kusan ɗari shida kowane fuffuki guda ɗaya faɗinsa girmansa ya toshe sararin samaniya haka mala'ika ya zo manzan Allah da irin wannan shi ya matse manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam matsuwa guda ka yi karatu ka yi karatu ka yi karatu malaman mu suka ce irin wannan wahala da ya ba manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana nuna masa cewa karatu ba a samun shi ta hanyar wasa ba a samun karatu ta sakaci sai an sha wahala to haka manzon Allah ya fita ya koma gida cikin damuwa a firgice yana zuwa gida yana don miloni don suruni yana gaya wa matarsa ki lullube ni ki lullube ni ki lullube ni me ya faru ya ce wani shekan ya bi ni wani aljini ya bi ni khadija ta ce dakata a matsayin kan nan shekan ba za a je gaba akwai ƙwararren abubuwan da kake yi wanda Allah wata ala ba zai sallada wannan iblis ya tafi a kanka ba domin mai kana sadar da zumunta kana girmama marayu kana taimakon wanda bai da ƙarfi kana tsaya a kan gaskiya ka protected integrity na duk wanda za a iya ha'intarsa sannan ba ka yi da rashin gaskiya ba kuma duk maganganun akwai gaskiya a ciki ko kana tare da zumunci da wannan halayyar bayan da za a yi aljani ya fika ko wani dare wannan namus ne ta tashi ta je wurin kawunta ta ce ce da shi ɗaya daga cikin manyan malamai a cikin yahudawa ta ce da shi ga abin da yake faruwa da wani sai ce ina ma a ce zan rayu har ikin wannan lokacin da za a kore shi a wannan gari manzala ce korara ma za a yi ce aji wanda zai zauna a taka to koransa ake yi sai na mamaki ishara a kan cewa annabi ne ba wannan kuma annabi ne na karkin zamani wanda Allah ya ishara da zuwansa ina a ce zan kai lokacin kuma in taimake ka to a nan malaman tarihi suka ce kadija ta ce dakata idan ce dan ne akwai bambanci za ka gani kana ganin shi sai ga shi na ganin shi idan ko mala'ika ne za ka gani wasu malaman tarihi suka ce sai ta fara bude gashin kanta mala'iku ba sa zama inda ake yin wargi shi yasa ko da iyalinka ne ko 'ya'yanka ka daina barin su suna zama cikin shirin da ba ba su mai kyau a jikin ko a gida matarka na wuri ko da ko duni ta dinga zama a kyakkyawan kamar lokacin ka sa da jirgin wando tana gano ai da kai da ita ne wa gaya mata wa inna alaikum la hafizin kiraman katibi a tare da ku akwai wasu mala'iku masu karanci wanda Allah subhanahu ta'ala ya attach din su da ku ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid duk kalmar da ka furta suna rubutawa sai suna da haƙƙi kara a cutar da su shi sa manzo ya faɗi wani abubuwa da yake ku daina cutar da mala'iku kaga hatta cin tafannuwa ɗanye bakin ka na warin tafannuwa cutar da mala'iku ne in ji annabi Muhammad idan ka zo masallaci kana warin tafannuwa manzon Allah zai ce a gaya ma a cikin tafi a dauke ka kai ka makabarta ka samu wuri ka zauna ka gama mara amfani mana a ganin idon mutane wanda ya mutu kamar ya daina amfani ke shi na ke kai shi ta to yanzu kai ba kama mutu a an kwatanta maka jika da zauna cikin mutane da wannan abu mai cutarwa ba saboda hatta mala'iku ma suna cutuwa da warin mai da warin tafannuwa to saboda haka mala'ika jibrilu ya bi manzan Allah a su ya matsa shi su ya ce ya yi karatu ya ce wa ma ana bilkari ba na karatu ban san me zan fara ba ka yi karatu ya ce ba na iya karatu ka yi karatu ya ce ba na iya karatu to da maza Allah gudu kuma maza Allah ya yi ya gudu ne yana ce matarsa ta lullube shi ta lullube shi ta lullube shi shi yasa a yau lokacin da zai tashi wa za a yi gudu da Allah ya ce ya ayyuhal muddassir me yake da shi بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فانتر نعم الله من يقول لك يا كي وان دي للبا ta shi kai wa'azi ne Allahu akbar ubangiji da girma ma shi tufafin ka zama mai tsafta tsaftar zuci tsaftar fili kar ka zama cikin dafi suna ne gare da zama cikin dafi mazalla bai taba zama cikin dafi ba har manzan Allah ya bar duniya kamshi ke yi abinda mazalla ya fito a cikin rayuwa daga ciki akwai turare baya wata turare kai ma karka rike masu turare kuma zalla ba sa abu mai karni ba zama da ce lokacin mazalla ya rasu abokan ya zai same ki ce kana da rai kana kamshi haka ma bayan mutuwa kana kamshi to mazalla ya sake haduwa da aika da biyu karo na biyu a hanya a hanyarsa ko ta dawa ko tafiya kasuwa haka ya sake karkewa a guji matarsa ta controlling ɗinta nan yana koya maka sirrin idan za ka yi aure ka auri mata na gari matar kirki wanda ta san Allah ba ɗan hayaniya da bata san Allah ba wanda in ka zo da damuwa za ta tarbe ka ta controlling ɗinka ta lallashe ka mai gida da yake faruwa to na zu kana bukatar ruwan sha ne a abinci kake bukata a'a tufafin jikin kake so a sauƙaƙa maka su ya kamata mace karanta ɗabi'a na ɗan adam musamman kuma ya fi yake idan mai gidanta ya dawo mata na gari suka yi tambaya idan suka yi aure sai su tambi me kake so in rika maka me ba ka so wannan shi ɗabi'a ta mata na gari ba ta hayaniya to kun ga yadda Khadija kaje tun da ta hanyar ta tajriba ta gano maza Allah mutumin kirki ta ɗauki kuɗi ta ba shi mai tarin yawa ya je mata kasuwanci bai ci mata ta ba tana da yaro da ake kira laisa ya ga halayyar da annabi yake baya taɓa mata haƙƙinta baya ƙoƙarin sukurkuta mata mena ya ba ta labarin ɗabi'unsa sai ta ji sha'awar ya zama mijinta a tare da cewa ta girme masa da shekaru guda biyu shine tarihi ingantacce shi yana ɗan shekara ashirin da biyar ita tana ɗan yar shekara ashirin da bakwai ka ga mace mai shekara ashirin da bakwai da mai shekara ashirin da biyar in dai namiji ne suka haɗu to wannan namijin gaba yake da ita saboda tsarin halittar da Allah ya wani namiji kenan amma tarihi da aka kawo cewa tana shekara arba'in wannan ba gaskiya ba da ƙarya ne don in wani na da bukatar je a wata mata mai shekara arba'in to kar ya fake da cewa annabi ne a ba wanda ya haka ya rage na ka ji da gani ya rage na ka taso kana shekara ashirin ɗinka ɗan matashinka in kuɗi take ba ka fito ka faɗi gaskiya kana baka kuɗi ne kake son ka aure da wannan ba da zai ce ne amma kar kai ƙarya kar ka fake ga ta annabi ma ai annabi ne ba inda annabi kuma ka san waina na farko da zaka tuya shan da kai da ƙorka zama da zai mamanka ta yadda ka aure sa'anta saboda haka manzon Allah sallallahu ya fiskanci barazana na wahala a wannan zaman kogon sai malaman mu suka ce wannan yana nuna maka cewa jigo shine mutum baya zama cikakken mutum sai ta hanyar ilimi wanda aka hada shi kuma da sunan Allah subhanahu wa ta'ala duk ilimin da za ka yi ka nime shi da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala sannan za mu iya fahimtar cewa koyawa manzon Allah karatu karatun alkur'ani a lokacin da bai san karatu da rubutu ba Allah ya ce wa mala'ika jibril ta shi kai karatu menene wannan kalmar yake nunawa kalman ƙara mai harfa guda nawa ga hamza da ƙafin da ra kalma da ya zo da waɗannan harufan da umarni ana gaya maka cewa karatu himma ake bukata himma tuka ta ka yi karatu shi kuma ce to abu zan yi kaza ba ma ma'ana fi kare ta ba karatu kai fa aqra ma za aqra ya zan yi karatu ko me zan karanta saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi ya fuskanci wannan barazana Allah subhanahu wata'ala kuma ya fitar da shi to sai Allah yake cewa ba da bismillahir rahmanir rahim iqra na'am bismillahir rahmanir rahim اقرأ باسم ربك الذي خلقه خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم نعم كلا إن الإنسان الإنسان ليطغى وبنجد سبحانه wa annabinsa ta hanyar mala’ika ملائكة جبريل ta tashi kai karatu kai karatu shi kuma yake ma'ana bai kare umarni aka an ba shi umarni to ya zai yi da umarnin da kuma baya yi kariya zai yi to ka himmatu yanzu ka yi himma ka tashi ta shi kai karatu yake ikra bismi rabbikal ladhi khalaqa yi karatu da sunan ubangijinka mai karanci ubangijinka mai karanci ubangijinka wanda in ya tsara abu abun nan ya in kuma ya ga dama abun kar ya yiwu abun kuma baya yiwuwa saboda haka tashi ka yi karatu da sunan ubangijinka allazi khalaqa wanda ya halitta ya halitta ba tare da ya ga ko kayo a wurin wani mutum ba ya halitta halittar abin da yake so wannan ubangijinka ne yake baka umarni ka tashi ka yi karatu yanzu kenan a nan za mu fahimci karatu ibada ne yin karatu ibada ne mai zaman kansa sannan kuma ba a samun ɗaukaka sai ta hanyar ilimi saninku ne sanina ne annabin Allah annabi Adam Allah maɗaukacin sarki ya ɗaukaka darajarsa ne ta hanyar ilimi lokacin da ya zan aka tsara annabi adam sai mala'iku suka fara tunanin cewa kawai haka Allah bai yin abu kawai haka sai da manufa izu Allah ya wani halittar ba mamaki wani halittar zai zama sama da mukin duk maganganun mala'iku suke sai Allah ya zai fasa musu ya yake duk abinda kuke faɗa na ji na kuma sani mm. saboda ni na yi wanda kuke faɗan nan abin da kuke faɗan nan ba haka lamarin yake ba har Allah madaukakin sarki to yanzu tsakanin ku da shi da Allah ya busa masa rai tsakanin ku da shi za a gawa yake gaba hmm. tsere ana yi ne ta hanyar ilimi ana yin tsere ne ta hanyar ilimi ba ta hanyar jahilci ba ba ta hanyar yawan kuɗi ba ana kima al'umma ne ta hanyar ilimi kuma ilimin da yake mai amfanin al'umma shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa annabi adam da mala'iku zan da gasa wanda ya ci shi ne shugaba hmm. Allah kuma yi da gasa ta kashe ku faɗa sunayen wayannan abubuwa sun ce Allah ba mu sani ba saboda ilimi kai kake sanar da mu tarbiya na mutum tarbiya na musulmi idan ba ka sa wa aka tambaye ka ce wallahu a'lam ba sani ba shi kenan iyakacin ta kenan wannan shine tarbiyya ta kirki shi yasa wa yaquluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin wa yaquluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin duk lokacin da suka wajjaha wani tambaya zuwa ga manzo daga cikin manzanni da Allah subhanahu wataala ya turo wai suke cewa yaushe wannan abu zai faru da suka ce akwai kiyama akwai kaza akwai kaza in kun sani su kuma cewa suke yi ai Allah ne ya sani Allah ne ya sani an tambayi manzon Allah yaushe za a yi kiyama yace ilimin sanin kiyama na wurin wa yana wurin Allah malaika jibril ya zo aka bi manzo Allah yaushe ne ne tashi kiyama yace ai abun ba kawai haka ake ba da amsa ba ai mal mas'ulu anha bi a'lama na lissafi wanda ake tambaya bai sani ba kamar wanda shi mai tambaya ya sani wannan balaga ne inda shi ya sani da mai tambaya ya sani to da wanda ma ke tambaya sai saboda sabon ta hanyar mai tambaya ne ya kamata ya sama mai sani to haka akwai ababa da yawa manzo Allah bai san su sai in Allah ya sanar da shi kuma wannan shine ilimin Allah ilimin gaibi idan Allah ya ga dama wani abu da ya boye muku sai shi sai koya wa annabi to wannan al'amarin karatu ana samun daraja da ilimi Allah ya ce yi karatu da sunan ubangijinka me wanda ya halitta khalaqal insana shine wanda khalaqal insana ya halicci mutum al insan jinsi na mutum min alafin daga gudan jini alaq shine gudan jini saboda haka Allah ya halitti dan adam da wani irin yanayi na farko Allah subhanahu ta'ala halitta ya mude wa dan adam lokacin da dan adam Allah subhanahu ta'ala ya kaddari halittarsa na fara adam na farko Allah ya halitte shi daga yungu dan adam na ‘ya'yansa sai Allah ya kaddari fitowarsu da wani irin yanayi yanayi na farko mutum da mutum za su wasu, mata da miji za su wasu, ta hanyar digon mani a nutufa digon mani da za a je a saka shi a cikin mai mahaifan yamaki yana da adadin kwanuka da yake yi yana nan yana rayuwa amma a digon mani kwanuka har guda arba'in daga nan digon mani zai juya zai koma gudan jini sai kwana arba'in daga nutufa zuwa alak daga ala zuwa mobika hmm. daga duk daga gudan jini ya kwana arba'in zai sake juyawa ya zama tsoka sai zama sun dunkulalle da za a yi dauka hadi kunga stage sun da ake yi saboda aka wani Allah ya ce ya halittu mutum daga turbaya hmm. wani ya ce ya halittu mutum kun sai kun wani ce daga gudan jini wani ce zuba mani ya ce a cikin daga babu duka wannan jujjuyawan abu ne matakai ke daga dugon mani ya zo gudan jini da gudan jini ko ba tsoka daga nan kuma sai Allah ya turo mala'ika ya zo kuma za a busa masa da sai a tattauna da shi sai a kaddara masa duk abin da Allah yake son ya kasance a rayuwarsa to shi ne yake cewa ka tashi ka yi karatu wanda Allah su matala ya halitta irin wannan halitta da Allah subhanahu ala ya yi daga dugon mani zuwa gudan jini zuwa wani tsoka wanda yake wani kasar a yasir min dam daga jini dan fide haka Allah subhanahu wataala yi algalizun da yake mai kauri ya nuna maka kai dan adam farkon kafa gashin da kake sai ce ikra wa rabbukal akram ka tashi yi karatu da sunan ubangijinka ai wa rabbuka ubangijinka akram shine mai karamci kuma zai girmama ka allazi allama bil kalam allazi wannan da allama bil kalam ya sanar da jinsin mutum ya sanar da mutum tasirin alkalami ya koya masa hanyar da zai ilimin to ta hanyar alkalami ne tasirin alkalami shi ne allazi wannan da allamar insana ya koya wa mutum akwai alhattu rubutu filkalam ta alkalami don daga rubutu kake haɗa kuma sai kai karatu koya ma ka yi rubutu shi yasa imamu dhahak ɗaya daga cikin magabata yake cewa farkon wanda ya fara rubutu a kan ƙasa da shi shine wa shi ne annabin Allah Idris hmm. in ya inganta wannan zancen wallahu alam manan Allah yake cewa yi karatu ubangijinka shine mai karanci ya allama bil kalam allama al insana kuma shi ne wanda ya sanar da mutum malam ya alam abin da bai san shi ko ya mutum abin da bai san shi sallah ce kalla yadda lamarin yake innal insana la yabgha lalle dan adam yana da yawan shishige dan adam na da yawan ƙetare haddi dan adam na da yawan ta'addanci an ra'ahu tagana don ya waye gari ya ga kansa yana da kuɗi yana da dukiya sai fara alfahari ya manta inna ila rabbika ruj'a inna ila rabbika ruj'a أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو بالتقوى نعم adam da Allah ya gina shi sai na rika jin shi wani ne shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kalwa ta kalla tsawatarwa ne da Allah Allah yana tsawatarwa shi dan adam da Allah madaukakin sarki kar mu manta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce da shi yayi karatu shi fa shi ma dan adam ne akwai ruwayar hadisi manzo Allah yake ce kullukum min adam wa adamu min turab gaba ɗayan al'umma gaba ɗayan daga annabi adam shi kuma adam min turab akwai kuma yadda yake zuwa kulluna min adam hmm. dukkan mu daga adam wa adamu min turab shi kuma adam daga su ce malamai suka tattauna ka sa a tsari a zuri dukka ‘ya'yan adam ne to za ka ga mutane sun zama sun sha bambam za ka ga wani mutum mai sauƙin mu'amala ne wani za ka ga mai kaushin mu'amala ne wani za ka ga mutum ne mara kunya wani za ka duk yadda za ka yi da shi ba haɓon mutum ne bai da tarbiyya wani kangarare wani mai sauƙi wani mai wayo wani dolo manzo Allah ya aka yi haka manzo Allah ya ce abu ne mai sauki ai annabi adam halittar annabi adam babanku daga sansanin duniya ne suna kuma irin halittar da Allah ya maka sake wani kasa mai sauki ne wani kasa mai tauri ne wani kasan jari wani kasan baki ne wani kasan sandararre ne wani kasan kaza ne wani kasan kaza ne wani kasan kaza ne to saboda haka haka Allah subhanahu wataala kuma ya kaddari 'ya'yansa so kasance haka to shi ne Allah yake cewa shi wannan mutum fa wanda Allah ya fifita shi sanar da shi iya rubutu ya girma darajarsa saboda sinadarin hanyar ilimi kenan sai ce innal insana la yatagha dan adam yana da yawan shige gona da yana da yawan jiki da kai yana da yawan shakala kuma yana da yawan shishigi an ra'ahu stagna dan ya ga kawai yana da wadata wanda kuma haka ne domin mutum ya gaya ya zari wayo sai ya fara jin sa shi wani wani ne duk kai wani wani kamar yaya don kana da kuɗi wallahi wannan ɗabi'a ce da yake tasiri a zuciyar al'umma da zarar mutum ya gaya da kuɗi wallahi sai ka ga yana jin shi ya isa zai yi duk abin da ya gada to shi Allah ya ce dan adam yana da shi da gona da iri yana da yawan shishi me yasa dan da yake da yawan shishi an ra'ahu tagna dan ya ga ya zamo mawadaci dan ya gan shi Allah ya bashi arziki ya samu wadata ya zamanto yana fada aji ya zamanto duk irin abin da yake son yayi a rayuwarsa Allah madaukakin sarki ya ba shi dama yana iya yi saboda yana da kudi Allah ya ce ina ila rabbikar ruji'a hmm. ya sani ya manta lallai zuwa ga ubangijinka za a koma da shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala za a dawo da ɗan adam za a dawo da mutum zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ɗan adam matattaran dan adam shine zuwa gaban Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce ara'aita alladhi yanha na'am karanta na'am na'am Allah ya ce ara'aita ba ni labari nan arruya ba abinda idon ka zai hanga bane a ba ni labari alladhi yanha wannan da ya zabura yake kokarin ganin cewa sai ya hana abdan wani bawan Allah idza salla idan ya tashi yana sallah, ya kudurta makansa sai ya hana shi yi salla waye wannan suna irin su Abu Jahal kenan Abu Jahal az-zalim Abu Jahal kamar da yazo cikin hadisi ingantacce Abu Hurairah ya bada labari dan abbas ya ba da labari hadisi duka ingantattu abu jahal sai zo ya tambayi mutane muhammadu ne yake yi yanzu muhammadu na zuwa yana kafa goshi a kasa yana sallah ya zo na yin kowa yana bauta ma wani sai sai to ya sha alwashin duk lokacin da ya ga muhammadu na sallah wallahi sai ya ɗaga kafa ya taka shi sai ya taka masa kai abin da abuja ya faɗa ke to wani rana mu zalla yana sallah abuja ya riga ya wannan alwashin sai ta fi zo yana tasowa kuma yana zuwa ya shiga sai aka ga abuja ya fito a guje yana haƙi aka tambaye shi mai faru sai ce abin da ya gani tsakanin muhammadu da yake sallah da tsakaninsa ya ba shi tsoro ya ga wani rami ne wanda abin da ke cikin ramin ba abin da yake ciki face azaba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake da Abu Jahl yayi sakaci ya dan kafa ya taka kan annabi to da ya ga abun mamaki sai mala'iku sun sauko daga sama wallahi sun daura mishi giya sun tafi da shi wannan me ake gaya mana kaga duk tsiyan mai tsiya daga banta in mutunci ne ba kake son kai to gara kawai kai mutunci ma ya zama lafiya kuma ana son a nuna maka cewa a duk lokacin da al'umma suka zo da wani abin arziki zaman lafiyar ka shine ka goyi bayan su kawai ka goya musu ba a yi amma in kai kokarin wannan abin ya lalace to Allah ne kuma zai maganin ka hmm. yanzu wani irin walakanci ba so manzon Allah ba manzon Allah yana sallah za a zo a dauko fatan dabba da aka yanka sai a zuba masa shi yasa sayyidina Abubakar yake bin annabi Muhammad kowane wuri akwai lokacin da wani ya zo nemi ya cutar da manzon Allah Abubakar ya kama shi sai ya faɗa masa irin maganan da Allah ya faɗa a cikin suratul Ghafir نعم. تكلم متامن النبي موسى لا فرعون أتقتلون رجلا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله نعم استمع استمع أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله wai kashe bawa kashe mutum za ku yi don kawai ya ce Allah shi ne Ubangiji na? mai muku don ya ce Allah shi ne Ubangijinsa? to saboda haka abu jahal ya bikin attempt ya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya hana shi kuma da ya sa kafan da ya tafi kenan da ya tafi kenan amma da yake bai da rabo tare da haka kun ga bi musulunta ba shi ne Allah yake ce ba ni labari ga mutumin nan da yanha abdan idan sallah ya dau mataki ya mikin attempt ya haɗa bawa waye kare ya sallah Allah ya ce a ra'aita in kana alal zina hmm. ka karanta ka ba ni labari ko da shi bawan abin da yake yana yana kan shiriwa ka ce sai ka hana shi au amara bi taqwa ko da shi bawan yana yin umurni ne da aikin Allah aikin taqwa ka ce sai ka hana shi anya kai za zaka samu shiriwa kuwa na'am mai ƙur'ani yake nuna mana idan kana son ɗanka ya zama mutumin kirki a anguwa a gida ɗanka ya bar gemu ya dingila wando don kai ba ka bari kai asa gemu kake yi shi ya bar gemu kai saki wando kake ka ja kasa ɗanka ya dingila wando ya ce maka sunna kai ba ka son tafiya sallah a jami ka ya ce sai sai a jami ba ka son jin wa'azi ɗanka ya ce sai wa'azi shi in ba malam jafaru ba zai ji kowa ba shi in ba albana ba zai ji kowa ba in ba da kusa ba zai kai ka ce a'a shi ya ce a'a ka yi haƙuri to shi ne Allah yake cewa a ba da labari ƙoƙari kake son ka hana bawa ya bi Allah ko da bawan nan in kana alal guda yana kai shiriwa ne ka ce sai ka ci shi fito ya fito kana ganin Allah zai banza ko kuma au amara bi taqwa ko da bawan nan umarni yake yi da bi Allah da taqwa anya za ka yi fara da shi kuwa wallahi ba za ka iya ba sallah ce a ra'aita a ra'aita in kazzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara da'am Allah yake a ra'aita har wayo ka bani labari in kazzaba wata walla shi kuma wancan azzalimin da yake kokarin yake me sallah sai ya haraji sai ya taka kansa in ya kasance makaryaci ne kuma wata wallaye bijire ya juya ma Allah baya kana gana kun ke mako Allah kansa alam ya alam bai ga masaniya ne bi anna Allah yara Allah yana ganin sa Allah yana kallon sa ko ya manta ne ya manta to ana Abu Jahal lokacin da ya fito a guje ya makin attempt ya taka kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu ya gagara abu ya faskara sai fara cika baki shi ma hadisi ne tabbata shi yace ai yana da rundunoni ayari yana da ayari dinsa wanda zai dau mataki wannan addini sai an kashe ka sai an toshe wannan addini ta azarta su na'am Allah ce ku jale shi ta harkar shi cika baki ne da ruba ya je ya zo da rundunonin nasa ya zo da jama'an nasa ya je zo da magoya bayansa Allah ya ce kalla ka karanta mm. la illam yantahi كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تدعه واسجد واقترب ubangiji wata wata'ala ya ce kalla wannan tsawatarwa ne ku kyale shi da lam yantai in bai hannu ba ya je ya yi gafi na gafi doki Allah ya ce lanas fa'andin nasiya wallahi sai mun kama nan daga inda kan ɗan adam gaban ka nan ya tattaru wurin zango har ya kai kwakwalwanka Allah ya ce sai mun kama shi ta wannan wurin duk wani azaba na siyatin kadibatin khasiya za mu damke kansa mu azabtar da shi kan nan wurin zankon nan da yake tattare da kadiba karya kadiya cikin kuskure na ganganci da son rai wallahi sai mun tabbata shi ko ba ya ce yana da yana da rundunoni ba mm. Allah ya ce falye da unadiya ku gaya mishi ya je ya gayyato su ya je ya gayyato waɗannan ƙungiyoyinsa ya je ya gayyato 'yan majalisansa da ya magana cewa yana da su don ya zo ya yaƙi wannan milla ta musulunci bismillah ga filin nan ga doki Allah ya ce sanar da mu kuma za mu kirawo za mu zo da azabbaniya su ne almala'ika mala'iku ke wanda suke algilazun shidadun li'ihlaki ma'ana mala'iku wanda suke masu ƙarfi masu tsanani za mu zo da su sai a fafata ya zo da nashi 'yan majalisa hmm. ya zo da mabiyansa mun kuma mu zo da namu shi ne zo cikin hadisi ingantacce wanda imamu fabarani ke fitowa da shi a cikin alkabir dinsa al'imamu nasa'i ma fito da shi a cikin kubra dinsa hadisin abdullahi dan umar kaluwa jami'ul fahim malam eh, manzo Allah yake cewa lau anna aba jahalin da'a gadiya da ya kira wa 'yan majalisarsa wa'annan mabiyansa rundunoninsa da zabbaniya na Allah sun kama su kuru-kuru za a gan da za musu azaba haka za ku ga za a ɗauki mutane da ke ta sama kun san a nan wurin Allah ya kiyaye a ce muna zaune a nan kawai a ga kawai mala'iku sun duro nan an ɗauki mutane uku da an ɗaure su an yi da su ta sama ana ganin ba mai zama a nan wurin killa in wani ya daure killa ni ne ni din ma sai ba da labari a gida saboda me saboda akwai rigima tunani na daya za ka yi soyina abu na biyu kusan sai dai a hankali kuma to wallahi mun zalla ya ce da kirikiri da yayi wannan kuskuren da ya garfin hankalin da ya gana ji kenan kusan an kure manzon Allah kurewa ta inda bai kamata ba kana sallah a taka maka a zuwa maka jikin dabba a bare eh, a yanka dabba a ɗauki fatan shi a yaba maka a jiki haba wani irin wulakanci na wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga irin taso wanda yi Allah ya baki kariya tare da cewa ya samu kariya da mutuntawa ta hannun kawunsa abu abu la wannan eh, abu talib mahaifin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifin Ali bin Abi Talib saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi kawo Ah, su ya da ya yi sakaci to da ya ga zabbaniyar da a rayuwa bai taɓa ganin su ba ko mafalki kai ana ana ba mutane sakamakon aka shiga malaika kama ka ka zauna gefe walla za ka tashi ba shi kuma ka san cewa hankalinka ba ɗaya ba shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya gayyato na shi a majalisar mu ma muna da mazafi za mu zo kalla Allah madaukin sarki ce da aka tafi su wannan zawa ne hadisi tabbatacce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar da zuwa cikin sahih muslim daga Abu Hurairah a ah, bawa yana samun kusanci ga Allah subhanahu ta'ala a lokacin da ya sujuda shine anan Allah yake cewa kai wannan manzo mai girma la tudihu karka sake ma lalatacci da'a Abu Jahl karka kara masa biyayya wasjud kai sujuda ga Allah subhanahu wata'ala waqtarib kai ma kusancin mahaliccinka ta hanyar wannan da'a da kai wa Allah fa innahu yakfika sharr tsabi Allah zai kare ka sharrin lalatacce fala yastadiu an yamassaka da su ba zai taba samun dama ya cutar da kai ba saboda haka akwai hanyoyi da zaka samu kariya a wurin Allah akwai hanyoyi da zaka samu kusanci a wurin Allah subhanahu wataala ta hanyar sallah kana sujuda ka sa goshi akan kasa to kai godiya ga Allah subhanahu wataala ka yi godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya maka wannan karamci ya baka ilimi ya koya maka karatu ta hanyar rubutu ya baka arziki ya hana karka yi dagawa karka lalace to yan uwa a nan muka zo wannan karshen wannan karatu na wannan shekara muka tsaya a karshen tura wanda ake kira suratul alaq ya rage suri kamar goma sha a kammala alfa'ani mai girma idan Allah subhanahu Ta'ala ya kai mu shekara mai zuwa in mu ne za mu dawo za mu dora in muna dare da lafiya idan ba mu bane wanda ya zo sai dora ya tashi sautul qadar idan ya kai ya sauka kafin a kai bakara ku ji ku sani akwai al'ada da ake yi ba mu da hadisi ko nasi amma in kun yi ko yana da kyau in an yi sauka akwai abin da ake yi akwai alaramma ku tambaye su idan sun yi sauka mai suke yi alaramma shanu ake yankawa a yi bandanta an gane ko saura haka sai ku shirya in ba haka ba in an kai suratun nan ba a yi wannan ba sai a rufe tafsiri ko da azumi na uku mun gane sai a shirya abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu ta'ala ya ba mu lada wanda kuma muka kuskure to wannan adizanci ne daga wajen mu a matsayin na ɗalibai ganana ya Allah muna roƙonka ka gafarta mana